magana Allah ya tambayi mala'iko mala'iko sun ba da amsa me zai biyo baya fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wa la darran wa naqulu lil ladhina zalamu ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون الله mai girmar dokaka yake cewa fal yauma yaukan yanzu dai mun gane wayannan mutanen ba ma mala'ikun kuke bauta ma sannan mun dai gane kun bauta ma wani wanda ba Allah ba sauraka yanzu ta kare muku duk wanda ya zo gaba Allah yana bauta wani wanda ba Allah ba duk daraja wanda aka bauta ma ko ma yana da darajar ko ba da daraja to tashi ta baci domin ba wanda zaka bauta ma Allah ya dirki Allah bai da bauta ma mala'iku ba Allah bai da bauta ma annabawa ba ballinta malamai ballinta waliyai ballinta salihai ballinta duk wani wanda za a bauta ma Allah bai da wannan ba domin ya faɗi da kansa ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا يأمركم ألا بايا أمرتركو ألا بيدبا Allah bai amince ba an tattakhidul mala'ikata ku rike mala'iku wan nabiyyin da annabawa ku rike su arbaban abun bauta min dunillah ku bar Allah ayya amurukum bil kufri yanzu Allah na baku umurnin kahirci ashe in ka bauta ma annabi ka zama kahiri in ka bauta ma mala'ika ka zama kahiri haka Allah yake ayya amurukum bil kufri Allah zai ba ku munnin kafirci ne ba da iz antum muslimun ba kuna musulmai kenan duk wanda ka bauta wanda ba Allah ba ka kafirta Allah shi raba mu da bautan wani wanda ba Allah ba Allah ke cewa anan tunda dai ta bayyana kun bauta ma wanda ba Allah ba fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an yau wani daga cikin ku bai iya mallaka ma wani amfani kai da ka bauta ma wani wannan da ka bauta ma bai iya amfanar da kai kai da kai bautar ba za ka iya amfanar da wanda ka bauta man ba kai ba ka iya amfaninsa shi bai iya amfaninka wala darra haka cutarwa baka iya cutar da shi bai iya cutar da kai wake amfanarwa Allah kadai wake wake cutarwa Allah kadai saboda yanzu ba mai iya amfanar da wani ba mai iya cutar da wani ballintaka ce a'a ai tunda na bi shi duk da da za a yi ai ya san wanda aka yi ya san hanyar ciwaciwa zai dai tsallakar da ne zai kai ni aljanna babu wanda ya san wannan ran shi jama'a in dai ka zo kana bauta wanda ba Allah ba ka shiga uku kawai wa naqulu lil ladina zalamu sai Allah ce sai mu gaya ma azzaluman wa'inda suka bauta mana wanda ba Allah ba su sune azzalumai nan domin inna shirka la zulmun azim shirka babban zalunci ne bauta mana wanda ba Allah ba zalunci ne babba to za mu gaya ma wayannan azzaluman da suka bauta mana wanda ba Allah ba zoko azaban nar kudan dani azabar wuta ba wai wutar ba azabar wuta kudan dane ta allati kuntum biha tukazibun wutar da kuke karyatawa a duniya kuna cewa karyata ai babu wuta waje ya gano babu aljanna waje ya gano babu sirade waje ya gano babu wabu duka kuna karyata tashin kiyaman to yau ga ku ga ita to ku je ku dandane ta Allah yake وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا wai na arnan da ke bauta ma wani wanda ba Allah ba kamar mala'iku kamar annabawa kamar dukkan mine ne in aka karanta musu mu na alkur'ani don su yi imani su rike tauhidi qalu zaka ji suna cewa ma hadha illa rajulun wannan mutumin wannan da ke ce muku ku bar bautan kowa in ba Allah ba wai manzo Allah fa ba kowa ne ba illa rajulun mutum ne yuridu an yasuddakum yana son ya kange ku ya hana ku ya raba ku amma kana ya abudu aba'ukum ga abun da iyayenku ke bauta yana so ya hana muku abubuwan da kuka iske kakan wa kakanni ana bauta gumakan naku yana so ya hana muku bautan su annabawan naku wayanda kuke bauta ya raba ku da su mala'ikun naku da kuke bauta ya raba ku da su da rana da wata da itatuwa wayanda suke gumaka ne da kuma duwatsu duka yana so ya raba ku da duk abin da kuke bauta kawai wai shine yake so ya raba ku da su haka shi ne shi yasa kullum wani wanda ke bauta wani wanda ba Allah ba idan ka zo kacce masa ya doya ya bauta ma Allah abin da yake ɗauka kawai kana son ka raba shi da wancan masoyin ne domin wancan da yake bauta shi ne masoyin nasa yanzu do Allah menene laifi idan kace mutum do Allah kar ka bauta ma kowa ka bauta ma Allah shi kadai wai shi kenan kai laifi eh, domin zaka ce mai kai bauta ma kowa sai sai ya bauta ma Allah kadai eh kenan ka ce mai yana bautan wani yana to in babu baka bauta ne to mi a abun ciwo ciki sai ka bari kenan saboda ka sai ka jana cewa a ah, ai son yake raba mu da wannan hanyar tamu da muka iske gadon wa gado muna yi daga nan sai ya dauke ka cewa kai makiyin wa'annan da yake bauta mana in waliye ke bauta mai ce kai makiyin waliye ne kana so a bar waliyan idan mai bauta annaba ne sai ce kai maki annabawa ne don saboda ka ce kar a bauta musu sai ce ai wannan maki manzo Allah ne don kake ka abota manzo Allah abota ma Allah ehe sai ce a ai wannan makiyin kaza ne duk abin da suke bauta sai ce makiyin su ne to kaga shine suka ce wai annabi kadiban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yana so ya kange su ya hana musu bautar abinda iyayen su ke bauta ne wa qalu har ma suka ce ma hadha illa ifkun muftara wannan qur'anin da wannan bayanin da yake yi ba komai ne ba illa da ifkun kiran ƙarya ne muftara wanda ya kirkiro shi ya kirkiro shi yake ayi ko shi yake ga qur'ani duka kirkiro wayi Allah ce wa qala alladhina kafaru lil haqqi kaga arna kenan sun fada ga gaskiya suka gaya ma gaskiya da tazo musu alkur'ani da manzon Allah lamma ja'ahum lokacin da qur'ani ya zo musu lokacin da manzon Allah ya zo musu suka ce in hadha illa sihirun mubin wannan ba komai ne ba illa dai sihiri ne bayyane qur'ani sihiri ne manzo Allah ma sihiri ne shari'a duka sihiri ne yazo da shi Allah shi kare mu hmm. sai Allah yake a gaba وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير Allah mai da ɗaukaka ke cewa wa ma atainahum min kutubin ba mu ba su wasu littafai ba kamin a aiko manzo Allah a mutane maka ko wanda aka aiko ma littafi ba su da wanda aka aiko ma da littafi domin manzo Allah shine annabin farko ga larabawa musamman wa'annan mutanen makka amma manzo Allah ba su kada ya aiko shi zuwa gare su ba da su ba su da littafi ya zuru suna wanda suke karantawa a sai dai tatsuniya sai abin da suka iske iyaye da naye shi ke nan sun ce shi a addini kawai dai gadon wa gadon ne mutane makka ba su da littafi da suke karantawa sai dai kawai abin da suka iske iyayensu na yi kuma iyayensu akan jahiliya suke shi ne kawai suka manzo Allah ya sami su da shi wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhirin domin kai manzo Allah ba wani mai gargadin da muka aiko musu kamin zuwanka duka babu wani manzo Allah wanda aka aiko ma wayannan mutanen Makka annabi ne aka aiko musu ba aiko musu da kowa ba sauraka ba su da wani littafin da suka rike da shi ko da manzo Allah zo da arna ne tsogoron arna ba ahlul kitabi ne ba Makka ba su da ahlul kitab wayanda aka ba littafi ba su da nasara ba su da yahudawa ba su da kowa kawai su dai suna bi kama wajen na alaihi aba anani sai da manzo Allah ya yi hijira ya koma madina sannan iska yahudawa a madina amma a maka babu su Allah ka samu gani sai Allah ya ce وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيد الله ميجي من ركوكا يكيشيوه وكذب الذين من قبلهم وإن دسك قباتيسو kenan arnan da suka wuce kamin wa'annan nan mutanen makkan da aka aiko manzo Allah a zamaninsu, sun karyata manzanni su ma kamar yadda wa'annan na makkan suka karyata wa ma balagu mi ishara ma atainahum ba su kai ushurin abun da muka ba waɗancan mutanen da suka wuce ba bi ma'ana mutanen makka in suna takama da mulki idan suna takama da dukiya idan suna takama da ƙarfin jiki idan suna takama da yawa duk abin da suke takama da shi wa'inda suka wuce sun yi su bal kai ba su ma kai ɗaya bisa goma na wa'incan da suka wuce su ba amma sai ga shi Allah mai gimar ɗaukaka ya kama wa'incan da suka wuce wanda ke nuna su ma mutanen makka Allah zai iya kama su ba da rusule su magabatan suka ƙaryata manzanni na fa Fakana kana nakir ya azaba ta ta hauga wa'ancan da sun yi mutanen makka tsageranci in girman kai na sun yi mutanen makka in kafirci ne sun yi mutanen makka in yawa ne sun yi mutanen makka in karfi ne sun yi mutanen makka in kudi ne sun yi mutanen makka in mulki ne sun yi mutanen makka amma ya kaga Allah ya darkake su saboda kuma Allah zai iya darkake ku kenan wannan ita ce fasara ta farko ga wannan aya wa kazzaba allazina min qablihim وما بلغوا من إشارة ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان النكير فسرة بيو سيسوك ميدا وانشا لمير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من إشارة ما آتيناهم sai suka mai da lamirin da ke ciki wa ma balago ga mutanen da a can baya so shi kuma lamirin ma atainahum sai kuma mutanen makka kenan sai suka ce wa ma balago mutanen can da suka karyata annabawan Allah wayanda suka wuce su da suka karyata annabawan Allah ba su kai mi ishara ushurin ma atainahum abinda muka ba mutane makka ba sai zama kenan mutane maka ake so a nuna cewa sun mahe arnan da suka wuce mi suka fi su wato abin da aka ba mutanen makka na wato hujjoji da dalilai wanda aka aiko manzo Allah da shi to wa'ancan da suka wuce can ba su kai ga a ba su wannan ba kenan abinda aka ba mutanen makka an ba su annabin da ya wuce kowane annabi an ba su annabin da ke da hujja da ta wuce kowace annabi kowane annabi an ba su annabin da ke da mu'jizojin da ba annabin da aka ba wannan mu'jizan saboda haka kenan su ya kamata tun da dai an ba su babban annabin da ya wuce na wa'ancan an ba su mu'ujiza babban da ta wuce na wa'ancan da suka wuce ya kamata su su karyata manzo Allah idan wa'ancan sun karyata manzo Allah wannan fasara ta biyu kenan duka kuma fasarorin sun inganta sai dai ta farko ta fi taujehi eh ta fi zama daidai wallahu ta'ala alam sai Allah yake cewa قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد الله مي أو كاكا yana gaya muna wato kamin fasara wannan aya can wacce ayar da muka wuce wa zaban lazina min qablihim wa ma balagu mi ishara wannan kalima ta mai ishara Wato babu wani adadi wanda aka wa irin wannan wazanin in ba ushuri ba sai kuma rubu'i ushuri shi ɗe ya samu wannan ushuri sai a ce mai mai ishar yana nuhin ushuri wato ɗaya bisa goma haka shi ma rubu'i ɗaya bisa hudu shi ma ana mai irin wannan wazani sai a ce masa mirba a rubu'u sai a ce mai mirba'un mai isharu su kadai ne ba za ka iya wa sulusi wannan ba ba za babu shi a larabci babu kumusi da irin wannan wazanin sai baya da irin wannan wazanin khumuse bai da iri wannan wazani somo ne bai da iri wannan wazani tusu'e bai da irin wannan wazani wayan uh, da ke da su cikin al'adat su ne nan guda biyu kawai al'ushuru da kuma arrubu Allah ka samu gane wannan wannan kuma ma malaman sarfu za su gaya ma wannan qul gaya ya musu innama a'izukum biwahida manzo Allah ka gaya ya ma arnan makka ka gaya musu ina dai muku wa'azi ne da abu daya kenan ina tunatar da ku wani abu daya ne a wanda nike son ku je ku yi wanda wannan abun zai amfanar da ku kuma zai amfanar da mu zai amfanar da ku a rayuwarku duniya da lahira abin da nike so gare ku an komo lillahi ku je ku tsaya don Allah tsakani da Allah kakku sa son zuciya kakku sa bangaranci kakku sa kungiyanci kakku sa son kai a'a tsakani da Allah ku tsaya a samu mutum biyu masna mutum biyu biyu wa furada ko mutum ɗaiɗai don in an sun ka wuce biyu to akwai matsala rigima za ta yawa amma dai daga kai sai abokinka ku ɗai biyu ko kuma kai kadai ka samu wuri ka zauna miye dalili wannan zaman sun mata tafakkaru ku je ku yi tunani shin wai abin nan da muke ce ma manzo Allah mahaukaci na anya manzo Allah mahaukaci ne Maganar nan da muke gayawa muna cewa manzo Allah sihiri ne Qur'ani na anya wai sihiri ne wannan shin manzo Allah yana ce muna akwai ran tashin kiyama anya wai shi abun nan ba gaskiya ne ba yana gaya muna akwai aljanna ba wai gaskiya ne ba ya gaya muna akwai Allah anya wai ba gaskiya ce ba ku je ku zauna ku auna ku yi tunani tsakaninku da Allah ai akwai fitratul lahi latifa fadara nasu alaiha ne ai duk kowa Allah ya mai wannan wahada ina hun naji dai wannan tunani idan kuka tsaya kuka yi shi tsakani da Allah wallahi za ku gano addinin musulunci za ku shiryu amma idan kun ka sa son zuciya to za ku iya zaman ba ku gano koyi ba domin wani mutum idan ana jayayya misalin ko jayayyar da ke yanzu tsakanin malamai malam wani da malam wani kungiyar wani da kungiyar wani ɗarika wani da wani ana jayayya akan matsala kaza in ba don Allah ka yi ba ba za ka gano gaskiya ba saboda kai ka riga ka yi matsaya matsayar taka kenan yanzu duk dalilin da za a kawo maka ba za ka yadda ka bar wancan dai matsayin da ka riga ka yi ko da baka da hujja to amma idan ya zama ka tsaya tsakaninka da Allah za ka yi ne tsakani da Allah to a wannan lokacin idan ka tsaya akan haka Allah zai nuna ma gaskiya to shine Allah ce musu su an taqumu lillahi ku tsaya amma don Allah a samu mutum biyu a samu toko kakku ce biyu domin aka wuce biyu rigima ɗai za a yi a'a mutum ɗaya ya samu guri ya tsaya ko mutum biyu a su samu wuri su tsaya su kama tunani abinda a dalilin aka gabatar da mutum biyu bisa ga mutum ɗaya saboda tunanin mutum biyu yahi tunanin mutum ɗaya domin mi don yana yiwuwa idan ka zauna tare da mutum mai hankali kana ɗauko na abu sai ka sai zuwa gare shi ka ce wani shi idan mun ce kaza ne to kazan faya zai zama haka da haka kila zai kama wata idea wani tunani wanda zai ƙara ka saɓani in kai kaɗai ne in ka kai ɗaya na kila duk abin da ka yayo yayo to da shi za ka yi aiki amma in ku biyu ne wannan zai iya tuntubo ka ya dawo da kai in kuka wuce haka kuma to abin zai zama wurin jayayya ne kawai ina ba ta gado na shi yasa Allah ya tsaye da su biyu kare daga biyu ko daya in ba a samu biyu ba to daya kuma don an nuna ma biyu din yayi muhimmanci shine sai aka fara gabatar da shi aka ce masna sannan aka ce wa furada kenan biyu yahi biyu yahi ina fata an gane wannan ko shawara za ka yi in ka yawaita masu wayanda kake ba shawara wani lokaci shirme ne za a rika yi maka amma in ka samu amintacce ɗaya ka je ka nemi shawara sa to zai baka shawara ta kwarai to kawai bar ta nan kawai ka je ka bar ma Allah ina fata an gane wannan to shine Allah ce to ayi haka ku je mutum biyu ko mutum uku a ko mutum ɗaya ku zauna summa tatafakkaru ku je ku yi tunani za ku gano ma bi sahibukum min jinna wallahi mutumin ku annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama baya da jinna bai da aljanu ku ce wai sha ha aljanina ba ka jina shi ya zagi ganin wai qur'ani nan duka da yake karanta yake karantarwa da yake kawowa shiryan nan duka da yake karantarwa wai aljani ya taba masa kokolwa ka sai idan ana so a naka saka abinda ake kenan ko sun suka kawai girman manzo Allah ya sube ga idanun mutane kada a kar su karbi abin da yake faɗa shi ne ake yi don yanzu ko yanzu kana ganin da yan bidi'a da sauran wa'anda ke fada da addini Allah da masu fada da sunnan manzo Allah abinda suke kenan abu biyu ne an makamin su na fada da gaskiya abu biyu ne makamin su na fada da sunna abu biyu ne makamin su na fada da mi da tauhidi abu na farko zaka ji sunce wannan ai mahaukaci na abu na biyu zaka ji sunce ai jahili na karka da ka kara duk ilimin mai ahli sunna jahili na wajen su duk ilimi ne sai kan ce ai wannan jahili ne wai malamin sunna mai karantarwa wai jahili ne a wajen su su ko ba su sani ba wallahi su ne jahilai domin babu ilimi kamar qala Allah qala rasuluhu Allah ya fada annabi ya fada don ka zo kana karanta muna dan eh, darani kana karanta muna ishiriniya kana karanta muna badamasi kana karanta muna muktasar kana karanta muna eh, jawahirul ekelele kana duka wannan ba ka san qala Allahu qala Rasulullahi ba ai ka jahili ne a wajenmu a jahili ne a wajenmu mu ilimi kam qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina wata an gano nan a alhamdulillah su ma an ce ilimi ne amma don Allah iliminsu ya kai ilimin Qur'ani iliminsu ya kai ilimin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba saboda haka bai kai ba kuma da kuke cewa wallahi wa'annan littafan da kuke ganin cewa wai kamar ba mu karanta ba ƙarya ta kuka yi wallah ba ku sani ba ku zo ku gani ku zo ku jiya kana so a karanta zo ni zan karanta da kai su zo kuma na sa akwai masu karanta da su da yawa akwai su wa'anda suna iya karanta duk littafin nan duk littafin da kuke ganin cewa gashi nan zaure ne ana karantar da shi muna da masu karantar da su da na ake muna wannan kurin yanzu mun wuce wannan label wallahi a mun wuce wannan a'a mu bi muka hada muka karanci qur'ani muka karanci hadisi muka karanci fiqh muka karanci luka muka karanci nahwu muka karanci balaga muka karanci sarfu muka karanci adabi muka karanci naqadi duka wannan ilmukan da muka karanta ba mun karance su ne ba don su ne an mafita a'a don su ne ke guiding din muka gane qur'ani da hadisi amma hadisi qur'ani da hadisi shine mi shine jagora Allah ka samu gani saka babban makamin yan bid'a ko su jahil kadda wanda ya saba musu su ce jahilina su da da ilimi kuma in yau in yau ka aje ra'ayinka ka bi su ka zama shehi ka zama babban malami tunda ka yadda da su yanzu da dama mun ga irin waɗannan mutanen suna nan suna jifar ka jahili ne jahili ne da ya bi su daga zuke a ai shahwa ne babu sha irin wato da ya bi su yana cikin wannan yana cikin kura mu wallahi mutum ko bai tare da kai yana da ilimin dauka yana da ilimin sa ina ba ta an gano nan yana da ilimin sa ko ni dan bidiya da ita ba kira na anan sokoto lokacin da muke karatu maqamatul hariri kai ka sani mu yi makamatul hariri na cikin makarantar na wannan makamatul hariri duk malamin da ke iya karantar da shi a sokoto ko a Zariya ko a Kano har yanga yake yi aujin karantarwa saboda yana karantar da makamatul hariri in ka zo wajen karatu kana bukatar ya karantar da kai makamatul hariri sai a yi shedara biyu shedara uku sai ke bari nan me yake son don adade ai shekaru kana karatun makamatul hariri baka sauke ba don in ka sauke kakin mai ga <laughs> gane sai a shekaru akan karanta da makamatu rabi sai muka zo duk kullum idan muka zo kai malam Jafar ka sani kullum idan muka zo makama ɗaya muke karantawa makama ɗaya ta makamatul hari sai mu sauke ta mu yi awa ɗaya zuwa awa biyu sai mu sauke ta gaba ɗaya kuma a cikin kwamfuta mu yi rikodin ɗin ta gaba ɗaya kuma muka yada duniya muka kari muka je muka ce to bari mu je mu ɗauko ah, almu'allakatul ashari a sabi muka fara almu'allakat ke nan ta su imri'ul qaisi su zuhairu su alqama su su su su duka guda nawa guda bakwai su kuma duk mu'allaka daya da muka zo ita ma ɗaya rana muke shari ta gaba daya muka sauke eh, saba'a muka wuce ashara muka sauke duk suna na mun sauke su to zanna wani dan bidi'a zo ya ce me waje shine wani ya kira wani ya kira ni daga cikin dan bidi'an yana yana tambaya ta wai dokta wai duk Allah wannan karatu ina ka karance shi nake mi ruwanka da ina ni karatu ne shin ni abin da ke so cikin karatun da ka ji mi ka gani don da ajin muna muna wasa da shi ne sai ce wallahi bai dan bani cikin jan izala akwai da ke iya karanta da wayan littafin ba wallahi na shekaru har yanzu ban sauke cewa ke wato ji ita zama kakka sauke dan <laughs> bidiya ne rikakken dan bidiya ehe sauraka ba mun wuce ana muna wannan abu muna da manya-manyan malamai masu karatun luka muna da manya-manyan malamai makarantar fikihu duk littafan da kuke gani alfikihul maliki dai ba littafin fikihul maliki wanda ban karanta ba ba alfahari nike ba amma dai masu jifan malaman sunna da jahilci ne su ne nike son su san ba wato in ana magana jahilai su ne kun gane wannan tun daga tun daga ƙawa'ide har zuwa muktasar iyakar abin da ake karantarwa a fikihul maliki ke na a zauri za ka karance eh, ƙawa'ide hadari ishimawi iziya ehin su kurɗa can wajen waka ne sai misbahu saliki sannan askari sannan ka zo ka karanci akarabul masaliki ƙanin muktasar sannan ka karanci muktasar to ka kai sidratul muntaha ko mu mudawwana ba sa karantawa mu mudawwana da ta dalibi imamu malik ba su karanta ta ta ibnu qasim ba su karanta ta ba sa karanta mu muwadda malik ta shi malikin kansa ballinta a zo ibnu rushd al-bidaya wa nihaya ta ibnu rushd al-andalusi ba su karantawa eh ballinta a ana a karanci ibnu arabi ba su karantawa iyaka so in ga shi kenan daga nan kuma malami ya nada kato rawani ai babban malami ne shi ba dai na karanta da muktasar ba ya kai sai da turmuntaha wallahi akwai fiki na nan gaba wanda ya wuce wa'annan duka me yasa ya wuce su don shine ke maka mukarana ya kawo ma ra'ayi masabar shafi'iyya ya kawo ma ra'ayi masabar malikiyya ya kawo ma ra'ayi masabar ahmad ibn hanbal ya kawo ma ra'ayi masabar imam shafi'i ya kawo ma ra'ayin dawud zahiri ya kawo ma ra'ayin wato imam sauri ya kawo ma ra'ayin wa'annan dukan al'ayimma sai kawo ma ra'ayin su sannan ke ma ga hujja ga inda dalili ya karhi kamar ibn rushd albida yana wannan alhamdulillah yana wannan abun ya kawo dalili ibn al-arabi shiko duk da dan malikiya ne wallahi duk ra'ayin da ya kawo ya kawo su in ya ga inda ke da hujja sai aje malikiya ce ga inda hujja take to su ne ke da malikiya ta gaskiya ba kai da ka zuwa taraddudun tawilatun aqwalun ba shi ne kawai fikiyo ba ka je ka karanci fikiyo a kalla sannan ka zo ka karanci luka eh to abinda yan bidi'a da arna ke jifa arna shi ne suke jifa musulmai da shi jahilai ne ko su ce ma mahaukaci ne kai to su ma bidi'a bid'a abinda suke yi wa a halittu na kenan kwa ce ma jahili kwa ce kai mahaukaci ne Allah shi kare mu to shine suke ce ma eh, annabi ke Allah ke ce musu in kuka zauna kuka yi wannan tunanin za ku gano ma bi sahibikum min jinna abokinku mutumin ku annabi Muhammad ba mahaukaci ne ba in huwa illa zerun lakum a'a manzo Allah ba kowa ne ba illa mai gargadi ne yana muku gargadi ne yana gargadi baina yadai azabin shadidin gaban wata azaba ya fara zuwa yayi muku gargadi in ba ku karba wato ko wata azaba nan ta baya ita ce azaba shiga wuta Allah shi kare mu wanda bai yadda da manzo Allah ba zai shiga wuta wanda ya karyata manzo Allah zai shiga wuta wanda duk bai so manzo Allah ba akwai wuta gabansa Allah ka kara mana kaunar manzo Allah da biyar manzo Allah Allah yake قل ما سألتكم من أجر فهو لكم In أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد Allah ce kulga ya mutu ma sa'altukum ajarin ban tambaye ku ku biya ni ba wa'azin da nake ban ce a biya ni ba ina faɗi ina yi ne don Allah fa huwa wa'azin na amfanin kanku ne duk abin da nake ya muku amfanin kanku ne ni duk darajar da Allah ke yi min ya gama ya min ya daga darajata ya bani aljanna ya bani duk abin da nake so ko kai ko ka bi ni ko baka bi ni ba aljanna ne <laughs> sallallahu alaihi wasallama saraka ba ba dan ba don ni ba don ku amfanin kanku ne in ajariya illa ala Allah mai biya na shine Allah don ba ku isa ku biya ni ba malamin da ke karanta da ku addini ba ku ya biya ni kawai abin da kuke bashi in kuna shaka don haka ake wai an dauki malamin islamiyya ana dan biya ne dubu goma sha biyar ana biya ne dubu talatin ana biya ne wai ai biya ne mukai yi sauraka sai kaga ana kokarin wai dole sai an kayan mai da mutunci ana kokarin dole ai dole ya tsaya kanta da don mi ka buga min da yaro don mi kai min kaza wai shi yana biya baka biya ba wa legede wallahi baka biya ba malami addini baka iya biyansa karantar da yi maka malami addini mai karantar da ƴaƴanka wallahi baka iya biyan sa sai dai babba abin da zaka yi masa kai masa addu'a kawai sannan kuma ka san kimanta shi ka kimanta shi ka mutunta shi da wani mutunci yahi ma abin da kake biya ka mutunta ma malami addini yahi duk abin da zaka bashi wani fa bai mutunta ka kuma bai baka komai kuma a hakan wai gani yake duka tare mai hanya ka tare mai bai ha baka komi amma dai tunda kai malami addini ne duk ciwo ma yake ciwo yake ji wani ya baka ciwo yake wani ya mutunta ka Allah shi kare mu mutunta malamai mutunta addini Allah ne nakasa malamai nakasa addini Allah ne rashin ganin kima na malamai rashin ganin kima addinin ka ne gurgure yadda kake ganin daraja malamai gurgure yadda kake ganin addinin ka da daraja gurgure yadda kake walakanta malamai shi ke haka kake ganin walakanci ga addinin ka Allah shi kare mu illa Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne Allah mai kiyayewa ne akan dukkan komai ya san komai ya san abin da ke faruwa na'am inna rabbi ربي يقذف بالحق علام الغيوب Allah mai gima da roƙaƙa ke cewa qul ya musu inna rabbi lalle ubangiji na shine Allah ya qazifu bil haqq yana jifan gaskiya dami sai aka shahi shi don duk abin da ka kawo nan ka kawo ya kazifu bil haƙi yana amfani da gaskiya ya ruguje mi sai ba ga ma ko mina na ba amma kai ka sani yayi ya ruguje mi ya ruguje al batil barna yana amfani da gaskiya ya ruguje mi ya ruguje bid'a yana amfani da gaskiya ya ruguje mi ya ruguje shirka yana amfani da gaskiya ya ruguje mi ya ruguje zalunci duka komi ka ya kawo anan shi yasa Allah bai takaita ma shi don kawai don eh, nuna ma duka kenan wala inna rabbi yaqdhibu bil haqq allamul ghuyub Allah shine masanin gaibe ba wanda ya san gaibe in ba shi ba kun ga Allah yana ta nanatawa yana ta maimaitawa ba wanda ya san gaibe in ba Allah ba Allah shine allamul ghaib alimul ghuyub allamul ghuyub al ghaibi haka Allah ke ta maimaitawa don dai mu san da Allah fa shi kada ya san gaibi Allah ka samu gani wannan aya ta daidai da wata aya da Allah ke cewa bal naqzifu bil haqqi bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq hmm. ولكم الويل مما تصفون الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر Allah ce a ah, muna ɗauko gaskiya ne na ƙazifu bilhaƙi mu ɗauko gaskiya mu jefa alal batil akan bata akan shirme fayyad maguhu sai zo ya rukushe shi ya murkushe karya ya murkushe bata sai za huwa zahi sai ka gabata ta riga ta tafi haka ne aikin gaskiya duk lokacin da kaga mutane ba su gane ba a ba a yi musu wazi ne a ba a yi inda ana karantar da gaskiya wallahi sai ta ruguje bata sannu sannu gaskiya za ta rinka shiga tana ruguje bata tana ruguje shirge tana sai kaga gaskiya tana tafiya sannu sannu fa yadmago fa idha huwa zahik sai kaga bata ta riga ta tafe gaskiya tsaya ku dibe karantarwa shehu Usman dan Fodiyo ta gamma da Allahu bi rahmatihi a wannan kasar ta Hausa a lokacin da ya zo yadda ya rinka shiga lungu da sako ya je gabas ya je yamma yana karantar da sunna sai ga gaskiyar tana tafiya tana shiga tana ruguje karya tana ruguje bori tana ruguje shirka tana ruguje kafirci sannu sannu sai ga gaskiyar ta riga ta kafu a wannan kasa daular musulunci ta kafu musulunci ya kahu tauhidi ya kahu sunna ta kafu a wannan kasa ta kafu a Najeriya ta kafu a Mali ta kafu har a cikin nijar ta kafu a arewacin Najeriya ta kafu har zuwa kudancin Najeriya daular musulunci ta faɗaɗa har Borno sai da ta kai wannan duka yana nuna mana bal naqadhu bil haqqi al batil fa yadmaquhu fa idha huwa zahik kadibi lokacin da sunna ta fara bayyana a wannan kasa lokacin da su she wannan Sheikh Abubakar mahamudu Gome suka fara dawar sunna a wannan kasan ana zagi ana cin zarafi ana fada da su ana kama su ana daurewa ana kwace musu mata ana zagin su ana ce musu tantabarun jahannama ana cewa maki Allah ba abinda ba fada ba amma yau gashi nan dutsun ma mai ko'ina sun mamaye ko'ina bal na kazifu bil haƙi alal batili fa yadda maguhu fa iza huwa zahik yanzu ma kana jin tsoron ka zo ka yi gaba da gaba ga ahli sunna baka iya baka iya gaba da gaba da su a hujjoji baka iya gaba da gaba da su ko a one block seven days baka iya wallahi baka iya Allah ka kare mu na'am قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد الله ce ya musu ja alhaqu gaskiya ta zo daga Allah Allah ya kawo gaskiya Allah ya kawo manzon Allah Allah ya kawo alqur'ani Allah ya kawo sunna wama yubdi'ul batil gaskata ba ta sake kiruwa kuma ta gaskiya ta kafu ta tsaya ba yadda za a yi a zo a durmuye karyar ya zama gaskiya a durmuye gaskiyar a zama karyar ke ke in duniya Allah bai bari wa ma idu ba ta sake dawowa gaskiya ta kafu ka musulunci ya kafu ba wanda ya sai rushe musulunci wallahi baka yi saba ba duk abin da ka kawo Allah zai guda mutane ga gaskiya shi yasa kullum musulunci gaba yake tafiya maga wayanda ke gane addini tsantsa addini na gaskiya karuwa suke yi alhamdulillah وما يدئ الباطل وما يعيد قل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب الله يا مسئم ضللت إذا نابتي kuna cewa ni batacce ne manzo Allah ga ya musu to haka din da kuke faɗa in na bace fa fa inna ma azillu ala nafsi ai wa bisa kai da za ta kare ko akan ku ne in na bace akwai wanda za a wa azaba cikin ku wa ini tadaitu in na shiriyu fa bima yuhi ilayya yana cikin abinda Allah ya yi wa ne shi yasa ni shiriyu eh hu sami'un qaribu Allah mai ji ne mai gani sauraka don mi zaka aika ka ce a kashewa ne don don bai da ra'ayinka wai bata ce ne ba ta ce ne kai ka bace da dama suke aikawa na kashe suna ko ba su kashewa sun kashe malaman sunna to wai don mi wai don malaman sunnan batattu ne a wajensu to da suka bace bata su bisa kanka za ta zo ko bisa kansu yanzu waɗanda suka tura aka kashe Sheikh Ja'far Mahmudu Adam suna cewa Ja'far batacce ne to do Allah da kuka tura ku an ka kashe shi batar da yake a ta yanzu ta taso ta dawo bisa kanku ne ko ko don mi kuka kashe shi don mi ku kashe shi in batacce ne to batar za ta dawo ne a kanku don mi ku kashe shi a'a wa'in je suka tura aka kashe albanin Zariya don da niyyar wai batacce ne in ji fahimtar su to bata albani miruwan ku da ita ta shafe ku ne a wai da suka tura aka je aka kashe dan mai shiya a nan sokoto shin wai wai da diyar batacce ne shin batar da ya bace shin in yana raye za ta dawo ne kan ku don mi kuka kashe shi Daga don za zaka je a kashe wani wai don batacce ne ah batacce ne ba shi da batarsa kai rike gaskiyar rike gaskiyar e yana kira ko zuwa gaba ta ko eh, ya je ya kira kai kuma ka je ka kira ai daga nan mutane su za su wa kansu alƙalanci ah mu shi yasa kaga Ali sunna ba iyawa da mu alhamdulillah don mu ba mu ramu da mu ce a kashe ka ba mu wa kowa ta'addanci ba mu cewa a kashe ka a kana bidiya ka je ka karantar da bidiyar ka mu ko ba mu karantar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai bidiya mu sunna ta rage ga mutane sai su zabi abin da suke so koko don me sai mun kashe ka kun taba jin mun tura an kashe wani dan bidiya wallahi duk bidiya da kaka je ka tayi abun ka ka ta karantarwa mu ko za mu karantar da tamu in muka karantar da tamu shike da sai mutane su dauki namu ko naka eh zabi ya rabe ya rabe ya rage gare ka babu dan bidiyan da aka kashe naji ko ko akwai shi babu duk wanda kaje an kashe ahli sunna ne amma su ba sa kisawa ba sa kisa ahli sunna sai dai su karantar sai dai su kashe ka da ranka don miye su kashe ka da ranka su kashe ka da hujja ya zama ko kai magana ba ta tasiri don da kai magana sai su wolole ta dami bil haqqi bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq amma magana mu dauke makami mu kashe ka a'a je kai karantarwar ka je kai menene yanzu ko yanga take dawa alqur'ani zalla ku kyale su su yi dawar su mu ma mu yi dawar mu mu fadi hujojin mu su fadi hujojin mu sai mu ga masu hankali zaka bi marasa hankalin masu cewa bi qur'ani dai a saki manzo Allah ko ko zaka bi wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah sai mu gani kawai Allah ka sa mu gani shine fa inna ma adillu ala nafsi waini tadaitu wa bima yu'i ilayya rabbi inna shiryatu shiriya daga waje Allah ne Allah yayi min wahayinta kuma ni beta innahu sami'un Allah mai ji ne qaribun yana kusa gare mu yana jin maganganun mu yana ji ayyukan mu yana ganin mu na'am ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب الله ولو ترى da za ka gani izfazi'u lokacin da suka firgita sada suka ga bala'i sada suka tashin kiyama sada suka ga wuta sada suka ga mala'iku bala fauta ba su iya kucewa wa ukhidhu za a kamo su min makanin karibin kusa ba sai an wahala ba dan kasu dai za a yi kamun kasa kuku Aka za a yi musu ran taki kiyama ba wani ba sai an yi wahalar kamo su da nesa ba a su ina ka hairan ga su duk yadda ake so da su ba su da hanyar gudu mm, wa qalu wa qalu amanna bihi wa anna lahumut التناوش من مكان بعيد أرانا ذاك جزنا تيوا وقال زنا تيوا آمنا به من إيمان دا القرآن من إيمان دا منزوى الله من إيمان دا رنتاجك من إيماني الله جوا أنا لهم التناوش ina suke iya riko imani yanzu min makanin ba'idin daga nesa imani ya yi musu nisa imani ya musu iya kin mai domin sun baro imani duniya imani an lahira bai da amfani وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقد كفروا به sun kafirce ma alkur'ani sun kafirce ma Allah min qablu kamin yau yanzu ina batun imani yanzu ba a riga an kafirki a can wa na bil ghaibi suna zuwa suna jefa maganganu akan gaibi ba su da masaniya suna fadin albarkacin bakin su min makanin ba'idin daga nesa wato eh, sun saki hanya daga nesa ake nufi anan وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك murib Allah yake wahila bainahum wa bainama yashtahun sai a raba su da abin da suke shawa kama fuhila bi ashiyahim kama yadda aka yi da wa'anda suke kama da su arna suna bukata aljanna a hana musu suna bukatar gani Allah a hana musu suna bukatar su tsallake aljanna a hana musu duk abin da suke so a ran tashin kiyama sai a raba su da shi a hada su da abin da ba sa so Allah shi kare mu innahum kanu fi shakkin murib suna cikin shakka ne game da alkur'ani wannan su shi yasa suna shakka game da qur'ani suna shakka game da hadisan manzo Allah wannan shi ya gada musu da wannan ba ma shakka game da alkur'ani ba ma shakka da hadisan manzo Allah ba ma shakka da gaskiya ba ma shakka da tashin kiyama ba ma shakka da aljanna ba ma shakka da wayannan duka hadisi mutarawatir ya kako hadisul ahadi ba ma shakka Allah ka za mu gane za mu tsaya nan insha Allah a makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yahi muna sai kuma gobe da yarda Allah mu shiga sura ta biyar, wato suratul fadir insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin na'am